Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Batun fasa cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi yunkurin yi a kwanakin baya ya sake jefa 'yan kasar cikin dambarwar to yanzu ina aka dosa, ko me hakan zai haifar. Tun da farko dai kusan ɗaukacin gwamnonin ƙasar sun goyi bayan a cire tallafin man, wanda cirewan zai sa a rika sayan kowace litar mai kusan sama da naira ɗari uku. Gwamnonin dai sun goyi bayan cire tallafin ne domin a cewar su 'yan Najeriya ba sa amfana da wannan tallafi yadda ya kamata. yayin da a ɗaya ɓangaren kuma 'yan Najeriyar ke murnar an fasa cire tallafin. To da farko na tuntuɓi ƙungiyar gwamnonin Najeriya domin jin matsayarsu kan fasa cire tallafin man fetur ɗin da gwamnatin tarayya ta yi. Sunana Abdulrazak Bello Barkindo, eh, ina magana da yawun gwamnonin Najeriya baki ɗaya guda talatin da shida. E matsayin gwamnonin Najeriya shine cewa eh, tallafin mai da ake badawa da kudaden suna shiga aljifan mutane ne masu hannu da shuni wa'anda kuma ba su taimakawa talakawan Najeriya shi yasa gwamnoni suke uzurin cewa ya kamata wa'annan kudaden su dinga taimakawa talakan Najeriya a samu yadda za a yi a kirkiro wa'ansu matakai wa'anda za su sa wannan tallafin kuɗin tallafin maimakon a baiwa attajiran Najeriya a dinga baiwa talakawan Najeriya ta hanyoyin bunƙasa motocin sufuri da kuma ah, harkokin masana'antu da su noma da su kasuwanci da sauransu shine ah, abin da gwamnoni ke cewa. To amma a kwanakin baya can lokacin da aka cire wani bangare na wannan tallafin mai inda ya janyo man ya tashi daga naira 86 zuwa 162. 'Yan Najeriya suna ganin cewa kamar ba su gani a ƙasa ba duk da an rage tallafin da ake bayarwa amma ba kamar ba su ga me aka yi da wannan tallafin da aka cire ba. Ko akwai bayanin da za ku iya yi domin ku gamsar da 'yan Najeriya cewa eh an yi amfani da wannan kuɗin a lokacin? Eh kwarai da gaske hakan ne, amma abin da gwamnoni yanzu suka tanada shine eh, da an yi alkawura daban-daban wa'anda eh, ba su wa'annan burin ba a cin musu ba shi ne yanzu gwamnoni suka haɗa kai da 'yan ƙungiyar kwadago na najeriya gaba ɗaya daga nlc zuwa tuc aka yi eh, muhawara da su sannan aka fito cewa ya kamata yanzu daga wannan makon insha Allahu eh, kwamitoci za a haɗa um, mutane daga ƙungiyar gwamnoni da kuma su ƙungiyar kwadago za su kawo ƙwararru tsakaninsu baki ɗaya su zauna su fito da wani kasida wanda zai sa a tabbatar da cewa talakawan Najeriya ne suka amfana da wannan tallafin ba wai mutane masu kuɗi a Najeriya ba. Amma da yake an jinkirta cire tallafi zuwa can nan gaba shi ne ake ƙoƙarin a samu wa'ansu matakai wa'anda za su sa daga ba idan ma har aka cire tallafin ya zama cewa kuɗaɗen da aka samu daga cire tallafin sun amfani talaka. Abdulrazak Bello barkin ke kenan mai magana da yawon ƙungiyar gwamnonin Najeriya. Na tuntuɓi ƙungiyar kwadagon Najeriya domin jin tasa matsayar, tunda an ce da su za a haɗa gwiwa wurin ganin tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa a ɓangaren man fetur ya kai ga 'yan Najeriya. Amma har kawo lokacin haɗa wannan shiri haƙar tawa bata cimma ruwa ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a koda yaushe ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da kuma tura.com aminiyatrust. Har wa yau za ku iya jin Shirin Najeriya a yau ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Haka kuma, kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Buzzsprout ko a Spotify ko ta TuneIn Radio ko Google Podcast da kuma ta Apple Podcast. Masu iya magana kan ce mai kamar zuwa kan aika. shakka babu domin nazari mai zurfi da sharhi mai ma'ana da bayani mai gamsarwa da tsokaci mai warkarwa kai har ma da duba na tsanaki akan muhimman abubuwan da ke faruwa na yau da kullum. Ni wallahi na zata wani abu. kirki za ka tambaye ni. Dimokuraɗiyar banza ba wata dimokuraɗiyya mai taimun. In dai ba lambar ka bace sai mun kama ka. Al'ada ce kuma ka neman maɗiyar ka mutunci a gidan iyayen nashi. Ku kasance da Najeriya a yau shirin podcast na Aminiya a ranakun mako. Sannan ku ziyarci shafinmu na intanet wato aminiya.dailytrust.com ko shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust ko ku saurare mu a manhajar in ko Spotify. Tuma saurare idan kuna biye da mu kun ji matsayar gwamnonin Najeriya kan batun fasa janye tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari Dr. Ibrahim Muhammad Adam na Jami'ar Tarayya da ke Dutse, masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arziki a Najeriya. Domin jin yadda barin wannan tallafi zai shafi rayuwar 'yan Najeriya kai tsaye. To, Malam Awal, kamar yadda ka sani, gwamnatin tarayya ta yi amai ta lashe dangane da ƙudurinta na janye ko kuma cire tallafi da take bayarwa na man fetur a yanzu ta tsagaita ko ta tsahirta akan wannan ƙuduri a saboda irin kiraye-kiraye da kuma koke-koke da ƴan Najeriya suke yi a haƙiƙanin gaskiya shi cire tallafin nan yanzu da gaggawa zai ƙara jagula ko kuma ya ƙara sa mutane musamman marasa ƙarfi a cikin matsin rayuwa da kuma wahalhalu a na yau da kullum domin cire tallafin da za a yi zai sa man fetur ya ninninka kuɗinsa zuwa daga ɗari da sittin da biyu zuwa sittin da biyar yanzu zai koma kowace lita zata kusan kai ɗari uku da hamsin sittin har ɗari huɗu ma lita ɗaya ta ban fetur naira ɗari huɗu to kaga idan ta kai wannan a farashi zata shafi kowane fanni na rayuwa fannin masarufi fannin kayayyakin da ake amfani da su na yau da kullum na ci da kuma amfani na gida na yau da kullum rayuwa za ta yi wahala sosai ma'aikata abin da za a ake ba su na albashi a yanzu ma ana kuka yanzu idan aka cire wani tallafi duka abubuwan tsadar rayuwa zai zama wannan albashin ba zai kai su ko ina ba saboda haka mutane yanzu baccin talaucin da ake fama da shi zai ƙara sa matsin namba matsi na talauci yanzu fasa cire tallafin da gwamnati ta yi farashin man fetur zai ci gaba a yanda yake ɗari da sittin da biyu zuwa ɗari da sittin da biyar amma dole gwamnati za ta nemo kuɗaɗen nan a ta ko'ina ne ma domin ta ci gaba da biyan 'yan kasuwa wannan tallafi wanda yake maƙudan kuɗaɗe ne a tiriliyoyin kuɗaɗe wanda idan ma ba ta da shi kamar yadda abin da yake faruwa yanzu dole zai ta ciwo bashi so a bashin da za a ci da za a rinka ciwa zai ci gaba to kaga a a wannan Najeriya tana tsaka mai wuya kenan gashi an cire tallafi ba a cire tallafi ba za a ci gaba da sai da mai a haka sannan kuma dole kuɗin nan a nemo su na tallafin nan a baya To, a kamar yadda muke ta ba wa gwamnati shawara, cire tallafin a yanzu ba shi ne ya fi ba. A bar tallafi amma a nemi hanyoyi waɗanda wannan man za a iya yin sa a cikin gida, za a iya sarrafa shi a cikin gida. Muna da ɗanyen man nan a ƙasar nan. Allah ya ba mu wannan albarkaci. na ɗanyen mai a cikin gida. Abin da ya kamata mu yi shi ne, ya kamata a samu refinery, wato matatan mai masu aiki, masu aiki waɗanda za su wadata ƙasar nan. Abin ba wai wani abu ne wanda ba zai yiwu ba, zai yiwu. Idan aka samu matatan man nan, ya zama dakan ɗaka shi ka eh, ɗaka. Man nan namu ne, a tace shi a cikin gida, yanda ɗan Najeriya zai samu sauƙin mai ina tabbatar maka in dai aka samu haka wannan ma sai yayi ƙasa da naira ɗari da sittin da biyun da ake siya zuwa sittin da biyar da ake siya yanzu. So ya kamata a ce matatun man mu sun yi amfani da sun farfado ana amfani da su sannan 'yan kasuwa su shigo ciki da ƙarfi kamar yadda gwate yanzu a samu wadatarsa a cikin nan. a tabbatar maka za a samu sauƙi wannan tallafi da ake kuɗin kuɗi da ake ake sakawa na tallafi shi ma kaga zai zama tarihi ko ko da babu dole kaga an ranto yanzu maganar rance zai zama tarihi zama cewa man nan ana ana yana wadata a cikin gida amma a yanda ake ana ranto kuɗi ana zuwa ana biyan 'yan kasuwa ana tallafa musu suna kawo man nan domin a sayarwa dan ana sayarwa ɗan Najeriya da sauƙi to wannan tsarin a dogon zango ba zai haifar da ɗa mai ido ba so in muna kira da gwamnati ya zama cewa duk yanda za a yi a ba da hankali wajen matatun mai su wadata 'yan kasuwa su shigo ciki a haɗa hannu da su wannan abin ƙasashe da yawa sun yi sun yi nasara mu ma idan muka yi haka maganar mai wahalar mai da kuma tsadan mai a Najeriya da mutane shi wannan shi Dr. Ibrahim Muhammad Adam na Jami'ar Tarayya da ke Dutse masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arziki a Najeriya da bayanan yadda barin tallafin mai zai shafi rayuwar 'yan Najeriya kai tsaye To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Domin sauraro ku nemi Najeriya a yau a Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Buzzsprout da Google Podcast ko Apple Podcast. Ko ku shiga shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com aminiya aminiyatrust ko ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos Jihar Filato. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.